sauraro Assalamu alaikum. mu da saduwa da ku cikin wannan shiri tare da Bashir Ibrahim Idris. Yau kusan shekaru bakwai kenan ake fama da tashin hankalin da ke da nasaba da rikici tsakanin manoma da makiyaya a jihar Zamfara da ke Najeriya. wadda ta kai ga satar shanu da kuma garkuwa da mutane domin karɓar diya. A baya-bayan nan mutane sama da arba'in aka kashe a birane da ke karamar hukumar zurmi. alkalima sun nuna cewar akalla mutane sama da dubu biyu suka rasa rayukansu sakamakon waɗannan matsaloli a jihar. Yayin da mutane ke ta zama cikin zulumi a ko da yaushe. A daidai lokacin da wasu suka mayar da al'amarin su ga Ubangiji domin sama musu mafita. A ziyarar da muka kai wasu ƙananan hukumomi da ke jihar mun ji daga bakin mutane kan halin da suke ciki. Da farko ziyarar tamu ta kai mu ƙaramar hukumar zulmi inda aka samu hari na baya-bayan nan. Kuma mun yi nasarar samun Usman Sani Mashema wanda aka samu wannan hari a kusa da su. Mun fara tambayarsa kan abin da ya faru da ya kada baki ya ce. To gaskiya abin ya faru kusa da mu akwai wani gari da ake cimma birane yana da kasuwa da take cirar laraba a lokacin abin da ya faru ya faru ranar laraba din ne bisa lokacin da mutane suka je kasuwa bayan sun dawo daga kasuwa misalin karfe biyu na rana mota ta taso daga birane zuwa mashima nan ne lokacin da abin ya faru mata ta fito daji aka haɗu da wannan 'yan ta'adda suka tare wannan mota suka kai mu wannan mutane hari wanda a cikin motar suka yi amfani da wannan dama cewa duk wani namijin da a cikin motar sai sun kashe shi a lokacin haka abun ya faru to daga faru abu ne a su ainihin 'yan banga da suka ji samata karar bindigogin su na 'yan ta'adda suka gaggawa zuwa wurin su kawo ɗauki wurin wannan mota ɗin to ta wannan dama ce sun ka amfani da wannan dama suka tare 'yan banga wasu suna su da mashina idan aka ta halbin ka ba a same ka ba sai a sa mashin aka ka faɗi sai a cire ainihin wasu ababe da aka tunanin kana da su ga jikin ka wanda su hana halbe ka sai a amfani da wannan dama sai a kashe ka ina jami'an tsaro a lokacin da wannan abu ke faruwa to a gaskiya da yake ni ina gida ga lokacin ban iya gane ko sun kaɗo ko ba su ka ba lokacin amma a lokacin sun kashe na kashewa kana suka tafi eh sannan bayan sun gama kashe mutane sannan suka tafi su amma da ƙarshe jami'an tsaro sun kaɗo ki don da su wanka ta ɗauka gawakin mutanen da aka kashe aka kasu na cikin garin biranen yanzu wani hali wannan yanki na ku yake ciki bayan wannan matsala to gaskiya alhamdulillah akwai tsaro yanzu saboda Allah don akwai jami'an tsaro wurin he da kima gaskiya akwai jami'an tsaro wurin akwai sojoji akwai moba akwai 'yan sanda wannan sabon abu ne ko kuma dama ya taɓa faruwa ko ya saba faruwa gaskiya to mu dai can yankin ba sabon abu bane dan ya faru ya faru amma da yake Allah ya ce mu mu 'yan banga suna jajircewa ana samun tsaro daga 'yan banga din to amma dai wannan dai gaskiya shi himuni yanzu sosai to an ce wani lokaci waɗannan 'yan ta'adda har wasiƙa suke aika wasu al'ummomi cewa ga sanan tafe ga abin da suke so ko a basu ko kuma su afka mutane shin ana samu a wurin ku to gaskiya mu ba mu taɓa samu wannan matsala ba ta aika wasiƙa sai dai kai harin eh gaskiya zahiri sai dai kai amma magana wasiƙa a rubuta a tura da ita to ba mu taɓa samu wannan matsala ba fi lallai akwai masu zargin kuma cewa daga cikin mutane akan samu masu haɗa kai da su suna basu bayanai kuna da wannan labari to gaskiya ba mu da shi illa tunda matsala ce ta daji kuma muna bakin boda mm. kaga kasancewa abubuwan za su faru saboda su 'yan bangar kaga suna amfani da dama su ta suna mahalba suna shiga daji wurin harbo namun daji to in sun kaji wannan samata suna zakuwa gari cewa to jama'a kowa ya san irin zaman da zai yi saboda mun shiga daji wurin farauta muna gana akwai baki waɗanda ba mu san ko su ne ba kuma ga halin da suke ciki to da wannan ne ake ɗaukar dama duk kowane gari sai a sanar da 'yan bangar garin cewa su yi ƙoƙari su kare garin domin a ga wucewar al'amarin. ta bakin usman sani mashema kenan mu'awiya abubakar zulmi na ɗaya daga cikin waɗanda suka ga wannan ƙazamin hari kuma ga yadda hiranmu da shi ta gudana mawuya kana ɗaya daga cikin waɗanda suka ga wannan aika-aika da aka yi ko za a takaice za ka mana bayani me ka gani eto eh abin da muka gani dai tun safiya muka bar zurmi muka tafi garin birane domin a yi ta'aziyar wa'annan bayan allah tare da mu to ko da muka je mu iske cewa wasu gawawaki ga nan shimfiɗe kuma mun iske an rufe wasu wa'anda suke na garin birane wa'anda aka bari su ne aka rufe daga baya wa'anda suke eh, ƙauyuka masu nisa daga inda aka yi wannan aika-aika wani hali wannan yanki ya samu kansa dangane da wani al'amari kai gaskiya mutanen wannan yanki suna cikin wani mawuyacin hali saboda dukkan wanda ka gani za ka ga cewa hankalinsa a tashe yake baya cikin kwanciyar hankali kuma baya tare da natsuwa gaba ɗaya saboda hayyacinsu gaba ɗaya ya fita mutanen saboda suna tsoron irin wannan abun kuma ya kasance ya ƙara faruwa gare su me za ce dangane da yanayin tsaro a wannan yanki to gaskiya a lokacin da abun ya faru matsalan tsaro gaskiya babu wani jami'an tsaro da zan ce suke a wannan yanki sai dai mutanen garin suna kare kansu saboda allah ya albarkaci garin da matasa kuma matasan suna kokari to kowannen su ciki yana da dan abun da yake kare kanshi to ba ta dalilin ma wannan ba da abun da za a wa'annan mutane sai ya wuce hankali to yanzu wani fata kuke da shi to fatan mu shine gwamnatin tarayya ya kamata ita take da jami'an tsaro ta turo jami'an tsaro a jihar zamfara kuma a kai su inda ake tunanin cewa wani abu zai iya faruwa domin gudun ƙara abuwa irin wannan eh, iftila'i da ya faru ta bakin muawuya abubakar zurmi kenan habibu manzo uban doman zurmi da abubakar baba zurmi na daga cikin matasan zurmi da muka tattauna da su kan wannan iftila'in da ya afka masarautarsu kuma ga yadda zantawar tamu ta gudana to banduma kana ɗaya daga cikin mutanen da suka ga wannan aika-aika da ya faru ko za ka yi wa masu sauraro bayani to da farko dai za mu har cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a wannan abu ya faru a ƙauyen birane a yankin ƙaramin hukumar mulki ta zurmi wanda barayin shanu suka zo suka far masu a bisa hanyar su ta dawo wasu da kasuwa a gaskiya ni dai ga nau nake ba jiyo ba a mun ji wannan gari kafin a yi izo waɗannan bayan Allah inda barayi suka yi ma aika suka kashe su a na fara ya gawa talatin da hudu abinda ma ma bani tausai akwai mutanen da aka cintuwa daga daji abu na biyu kuma wanda ƙara bani tausayi sai da hawaye na kare kiman akwai wani yaro wanda shi ya rika takalma ne yana tsakan gudu suka ci mashi suka halbe shi dan sai da ma aka gama zana'izar waɗannan bayan Allah sai da an kai zana'izar mutum 36 kan shi an ka cinto gawa ta daga baya rike da takalma ga hannuwan shi a wannan abu gaskiya ya razana ni wannan sabon abu ne ko kuma dama ya saba faruwa a wannan yanki a gaskiya wannan abu ba sabo bane an jima ana yi ne kan nan kuma muna ganin abubuwan an samu sulhu saboda matakai da aka ɗauka to amma sai ga abun kuma ya zo ya riske mu haka kawai sai ga abu ya faɗo rikes wanda yake muna ganin gwamnati ta ɗauki mataki kuma gwargwado an ɗan samu kwanciyar hankali muna ta al'amura mu za jin daɗi kuma sai ga abu Allah ya ƙara aikowa da shi haka. To masu satan shanu ne ko 'yan fashi ne ko kuma masu garkuwa da mutane? To gaskiya barayi ne waɗanda masu sata shanu. Gaskiya su ne suka kawo wannan gari farmaki. kuma kamar yadda abu yake ba sun shigo garin bane rikikis a'a sun zo zenus an gama cin kasuwarsu a wani gari wanda ake ce ma mashima nan gaba ke da wannan kawai wanda an kama wannan bala'i suna cikin motar su ta kanta kahin su idan shiga cikin garin sai sun an kama su kewanya da mashin dan mashin sama da mashin 220 kowane mashin akwai mutum uku goye da shi kuma kowane yana da bindiga ta ak-49 ba ma 47 ba ce ak 49 ga wanda shi ya ga abu wanda ya yi hita kutsu ga lamarin eh kaji abu da ke faruwa a wannan yanki eh sai suka bude masu wuta bayan sun bude masu wuta kana kuma su hakuna mu mota wuta a na ga wannan mota da kai na wannan kanta da sun ka sa wuta na isko mutum guda shi har ya riga ya kone ya koma kurmu mus nan wurin dan dole nan wurin an kai gina an ka tura abu ga toka ta ciki an ka kaura shi ina jami'an tsaro lokacin da wannan al'amari ke faru to a gaskiya ga lokacin babu jami'an tsaro a wurin illa dai mutane ne suka ɗauki mataki waɗanda ke tsaron kansu allah ke masu jagora suna ɗan taimaka mu junansu to daga ba sai wannan abu da ya fi ƙarhin su aka zo aka riske su a haka to suna zargin cewa akan samu mutane da ke cikin al'umma da wani lokaci suke haɗa baki da irin waɗannan mutane shin haka abin to ka san yau kana zama da mutumin baka san hali ne ba kuma kuna hulɗewa da mutane baka san halin shi ba a alaƙiƙanin gaskiya a jawabin mai martaba sarkin zamfara zumi. ya yi masu wa'azi kuma ya ce su yi ƙoƙari su gano waɗannan matsaloli inda suka tasowa daga junansu don saboda ya jajirta masu kuma ya jinjina masu bisa ƙoƙarin da suka yi suna kare rayuwarsu kuma amma ga wanga abubuwa zai taho ya zo ana kawo masu farmaki daga baya to don haka su yi ƙoƙari su gano munafukai daga cikinsu saboda ya jinjina masu bisa ga ƙoƙarin da suka wa kansu suna kare kayan kayanansu kuma Allah na kare su eh ya yi masu wannan kira su kokari su gane cewa akwai in akwai munafuki cikin su to su gane su ba hulɗa da su kuma ya yi kira da su na cewa wannan ba shi zai hana su ci su ci gaba mu'amala da mutanen su ba dan idan ga cewa dan jinsin hillaci ne sun kai waɗanga abubuwa to hilla ne da suka hulɗa da su na arziki na kusa gare su to bai dace a ce kuma su zo kuma su hormasu ba dan lahin wani bai shaho na wani eh yanzu ka gamsu da matakan tsaro da ake ɗauka alhamdulillahi gaskiya yanzu gwargwado karamar hukuma da gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya sun ɗauki kwakwaran matakai don yanzu an samu kwanciyar hankali abu ya lafa ana shiga ana mu'amala mutane na shigowa kuma suna hita kuma ba wani abu wanda ya faru illa ta mu Allah subhanahu wa ta'ala shi sa a ci nasarar wannan mataki da an ka ɗauka wannan abu ya wuce ya zama tarihi ba mu fata abin da ya faru kuma ya sake faruwa waɗanda kuma suka riga mu gidan gaskiya Allah shi ji kansu bandoma ta yaya kake ga za a dakile wannan matsala ba ta sake akuwa ba a wannan masarauta da ma jihar zamfara ba to abin da muka kira ga gwamnati ba masarauta ɗaya muka kira da ita ba ko jihar zamfara a muna kira da gwamnatin jihar najeriya gwamnatin najeriya gaba ɗanta da ta taimaka ma jihar zamfara da jirgin sama mu da mun san cewa jirgin sama ya ishi wangazon ɗin namu ya ishi jihar sokoto kebbi zamfara muddin muna da jirgi na cewa idan wannan matsala ta taso aka kira su aka faɗa masu a lokacin da waɗannan barayi ke wannan aika-aika wallahi na imani da Allah jirgi bai minti takwas ko hudu yankin gana ƙaramin hukumar ta zulmi ba a cimma mutanen nan ba an ka kama su. Kun saurari Habibu Manzo Uban Doman Zulmi da Abubakar Baba Zulmi kenan. Kuma wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. tare da Bashir Ibrahim Idris. To wannan matsalar tsaro ba wai ta tsaya ba ne a ƙaramar hukumar zurmi. Mun ziyarci ƙaramar hukumar Anka domin jin irin nasu matsalar, inda muka tattauna da Comrade Abdallah Walin Anka, shugaban matasan zamfara ta yamma, da Misbahu Yahaya, malamin makaranta. Da suka shaida mana cewar satar mutane domin karɓar diya na ɗaya daga cikin matsalolin da suka addabi yankin nasu kuma sun shaida mana cewar har almajirai an taɓa sacewa a wannan yankin kuma sanda aka fanshe su da kaji ga dai da zantawar tamu ta gudana to wali idan mun fara da kai ya za ka ko kuma ya wannan matsalar tsaro ta shafi wannan gari naku na anka eto eh a gaskiya matsalar tsaro ba za mu ce a anka kadai ba za mu iya cewa kusan a najeriya ga baki da matsalar tsaro ta addabi kowa so tun muna jinta a wani wuri muna ganin ta a tv muna jinta a wasu kasashe har suka shigo kasar mu najeriya ta bar kasar mu najeriya ta shigo yankunan mu na jihar zamfara har ma ta shigo a karamar hukumar da muke zama wanda kaga ba za mu ta'allaka abun akan cewa karamar hukumar mulki ta anka ita kadai ce take fama da wannan matsalar tsaro ba sai dai mu ce ya zama bakon abu a gurin ta wanda kuma babu abin da za mu ce sai dai mu yi roƙo ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mana ƙarshen wannan matsala to kaga kenan za mu kawai ci wannan wata annoba ce da Allah subhanahu wataala ya daura ma wasu bayan su tunda dai kowa ne lokaci mukan iya kasancewa jarabawa mu samu jarabawa daga wurin ubangijin mu to za mu ɗauka wannan cewa jarabawa ce Allah ya kawo mana kuma muna roƙo Allah subhanahu wataala da ya ba mu iko da kuma nasarar cin wannan jarabawa insha Allah To ana danganta wannan matsalar tsaro da batutuwa da dama akwai batun maganar satar shanu kana akwai kuma batun maganar garkuwa da mutane da mun karban kuɗi wacce ce daga cikin waɗannan matsaloli suka addabi wannan yanki to alhaƙiƙanin gaskiya matsalar tsaro ta fara tun kafin ma matsalar kura shanu ta fara tun daga ainihin ishu na sarar dawa wanda ya zamanto shine ainihin abin da an musabbabin faruwar abin daga nan ne kuma sai abin ya koma daga sata shanu sai ya zamanto mutane ba su da kwanciyar hankali abin da ainihin batun ke nuna wasu daga cikin fulani suna nuna ba zai yi a ce ai dan bahaushe ya mallaki shanu ba don haka su ne aka gadon ma shanu don haka su za su mallaka su to daga ainihin abin haka nan ne ya tashi to ya zamanto tafiya ta yi tafiya abun ya kai lahola wa wala sai zamanto kusan ya zamanto da fulanin da a cikin daji da su hausa kusan babu wanda ke da kwanciyar hankali to tafiya ta yi tafiya sai zamanto shanu ma sun kai ga sun yi nisa ko kuma an kusan karar da shanun da daji gaba ɗaya to sai zamanto sai suka bullo da kuma wata da sisa ta dokan mutane tunda sun fahimci dokar shanun masu sun yi nisa sannan kuma akwai dogayen hanyoyi da za su bi kayan su batar da shanu sai su suka hito da ishu kuma na garkuwa da mutane wanda suna tunanin kamar zai fi masu sauki ta su samu kuɗi saboda suna tunanin idan suka ɗauki mutum to zai yi musu sauki wanda kuɗi ne kawai za a kawo musu ba tare da sun yi wahalar sarrafar da wani abu sun mayar da shi kuɗi ba to ainihi ne abun shi ainihin abun zaman da ake yanzu an samu kai hare-hare a yankuna daban-daban wanda ya kai ga rasa ɗimbin rayuka a nan karamar hukumar anka ko masarautar anka an samu irin waɗannan kashe-kashe daga waɗannan mahara eto eh ba za mu ce an samu kashe-kashe ba sai dai mu ce mafi abin da ya alaka a gare mu shine garkuwa da mutane domin sun maida ɗaukar mutum yanzu tamkar ɗaukar kaza ce ba su da wani shamaki wala Allah dai abin ke ta'ala shine mafi akasari mutane suke amfani da su wato informat kenan su ne suke kawo musu rahotanni akan mabambanta mutane suke fita waje wajen kasuwanci ko suke fita waje wajen wata harka ta harkallar ayyukansu wanda abin zaka ga an ɗauke ka yau zaka ji kana kaiwa hannu za su ce maka ai sai da an ka ce kada kai kaza sai da an ka ce kada kai kaza sai da an ka ce kaza za ka yi sun baka dukkanin information din da ya kamata a ce ba su sani ba idan ka lura za ka gane cewa wanda ka bari wannan lokaci shine ya faɗa musu wanda kuma kaga za su haɗa ka faɗa da wannan mutumin idan baka da tauhidi to kaga za mu cewa munan satar mutane ita ce mafi abu da tafi a dabar mu bayan kamar yadda dan uwana ya faɗa cewa an gama satar shanu sun sun kare to su suka mai da satar mutane yanzu tamkar mai abin da zai mai wancan gurbi domin ba za su yi saurin kisa ba sai sun bukaci kuɗin fansa wanda ƙila da waɗannan kuɗaɗen suke fansa tunda a wani ƙauye na garinmu na anka local government har almajirai an ɗauka suka nemi a ba su kuɗi naira dubu uku uku fansa na kowane almajiri malamin makarantar ta faɗa musu cewa ya da kuɗin da zai ba su domin almajirai ne aka kawo masa suka ce to ai garin akwai kaji haka da kaji aka fashe mutane to wannan bala'i da me yayi kama kaji aka bada aka fanshi mutane a wannan gari kuma sai sun zabi kaji a kawo a ce wannan ta yi karama sai babba a haka aka anshi waɗannan almajiran to kaga za mu ta'allaka abin cewa mu satar mutane ita ce abu da tafi addabar mu a wannan amma yana da waya ga a yi kisa gaskiya duk da zata ba mu cewa ba a kisa idan a samu taurin kai amma nan bai shi mana yawa ba sabanin satar mutane da ake insha Allah a ƙarshe wani fata kuke da shi muna dai fata da Allah ya gwada mana wa'yan ga abubuwan da suke Allah ya gwada mana sun kai Allah ya gwada mana mun kai karshen su da yake gaskiya mu musamman nan karamar hukumar mulki ta anka shi mai girma shugaban majalisar masarautu yana kokari akan wayan ma da matasa kai na tunanin haraka tsaro ba haraka ce da ta allaka ga gwamnati ba mutanen nan dai mu ne a cikin jama'a kuma mu ne ake cutata ma don haka ko da babu wani abu da kaka iya yi ka yi kokari ka taimaka ma hukuma da dan bayanin da zai zamanto sanadiyar da za a iya samun wani abu gamsashe don kwanan baya ma ba da dadewa ba nan cikin gari akwai wani wanda ya zo daga sunan ba da gyaran mashin ɗine ya koma gehe yana waya ashe ainihi wani ya dan samu bayani ya fahimci bayanin da ya kai sai an kara ainihi ya gabatar da wannan bayanin da ya je yana yi to ta hanyar nan sai ya zamanto an dan samu bayani wanda aka tuhime mutumin kuma yanzu haka yana hannu to kuma ta haka nan ne mai martaba ya farga yana yawan kiran matasa da cewa ko da ba ka iya yin komi ka taho asiri rohe ka faɗa musu su sun san matakin da za su bi to ta wayannan hanyoyin ne su ne muke bi kuma muna kokari a dan samar da bayani wanda ko a a yake dai domin wanda zai sa a samu nasara muna fata Allah shi kawo mana karshen wayan ga abun duk da yake harkar tsaro ta zama ruwan dare ne wanda ba Najeriya kaɗai ba kusan duk duniya ko ina ana fama da wannan matsaloli. To sauraro yau a nan za mu dakatar da wannan shiri, kuma da ikon Allah a makon gobe za mu ɗora da halin da ake ciki a ƙaramar hukumar gumi da irin yadda suka yi nasarar magance matsalar da ta addabe su kafin mu je ɗan sadau da kuma shirin sulhun da gwamnatin zamfara ta shiga. a madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na radio france international sai kuma injinanmu ibrahim tukur kefi Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.